الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو 23 ga watan Rabi'u Thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin a al'aƙida a tsahawiya wanda al'imam abin ja'afar ahmad bin muhammad bin salama al'azadi al wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 321 wanda babban malami al'allama al-muhajjis al-faqih muhammad nasiruddin albani ya yi wa sharhi da kuma ta'aliki muna cikin bayani akan istida'a satin da ya wuce mun ɗan yi bayani mai tsawo dangane da abin da ake kira istida'a inda malamai suka ce istida'an nan ya kasu kashi biyu akwai istida'a qabla alfi'ili akwai istida'a ma al shi istida'a qabla alfi'il shi ne kafin mutum ya yi wani aiki akwai sharuɗan da ake dubawa kafin aiki ya zama to wajibi akan mutum kafin sallah ya zama wajibi a kanka dole sai ka zamanto musulmi ka zamanto lafiyayye mai hankali balagagge misali to kaga idan mutum lafiyan shi lau yana da hankali sallah ya riga ya wajaba kan shi to anan za mu ce yana da ikon ya yi sallah ko in ya zama to mutum da hankalin shi kuma ya balaga lafiyan shi lau sai mu ce wane yana da ikon yin sallah amma ya ƙi yin sallah ya zama to mutum yana da kuɗi kuma lafiyar shi lau kuma balagagge da hankali sai ya ƙi zuwa aikin hajji za mu ce wane yana da ikon zuwa aikin hajji amma ya ƙi zuwa aikin hajji ana kiran wannan al-istida'a qabla al fiil wanda muka ce malaman fikihu in suna magana kan istida'a galiban suna nufin wannan a din ne wanda yana da ikon zuwa aikin hajji bai je ba Allah zai kama shi suna nufin a wanne ne qabla al-fi'li an gane shine Allah ya ce walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila Allah ya wajabta wa mutane ziyartar dakin sa ga wanda ya samu ikon zuwa kaga mutumin da yake balagagge mai hankali mai lafiya kuma yana da wadatar da zai aikin hajji a nan sai mu ce yana da istida'a qabl al-fi'l shi kuma istida'a ma al-fi'l shine sai mutum ya aikata ake cewa yana da wannan istida'a din idan mutum yana da lafiya yana da hankali yana da kuɗi an gane ko sai yake zuwa aikin hajji to a nan za mu ce ba shi da istida'a ma al-fi'l dan istida'a ma alqis shine mutum ya aikata din kun gane wannan ko to nan kama ana cewa Allah ya kaddara zai yi aikin haji kuma gashi ya yi aikin haji Allah ya kaddara zai yi sallah kuma gashi ya yi sallah ko to kaga wannan a din yana da alaka da kaddara ne zai iya yiwa kaga mutum lafiyar shi lau kaga mutum da hankali balagagge amma kuma an kira sallah yake zuwa sallah kaga mutum yana da hankali yana da lafiya yana da kuɗi lokacin zuwa aikin hajji ya yi yake zuwa aikin hajji A nan sai mu ce ba shi da istida'a ma alfi'il kun gane wannan ko to shine yake ce wa qad ikhtalafa an-nas fi qudrati al-abd hakika na'am wa qad ikhtalafa an-nas fi qudrati al-abd hakika malamai sun yi sabani game da kudura na bawa ala khilafi ma'lumil haqqi aw muradi akan sabani wanda an san gaskiya a cikin sa ko an dafa gaskiya sabani wanda an san gaskiya a cikin wannan sabani ko dukkan bangarori sun dafa gaskiya annahu والتحقيق أنه قد يكون قادرا بالقدرة الأولى الشرعية زنشنا na متين mutum yakan zamanto yana da iko بالقدرة الأولى الشرعية da kudura na farko shine kudura na shari'a al-mutaqaddimatu ala al wanda yake gabata kafin aiki shine al-istida'a qabla al an gane dan adam tabbas yakan samu wannan istida'a din qabla al-fi'l din fa inna Allah qadirun aidan ala khilaf al-ma'lum wal mughad shi ma Allah ta'ala yana da iko shi ma akan sabani wanda yake an san manufarsa kuma an annabi manufar annabe shi wa illa lam yakun qadiran illa ala ma fa'ala in ba haka ba zai zama to kenan idan mun ce sai in mun ce istila'a ma alfi'il ne zai zama to bawa ba shi da iko kenan sai ga abin da ya aikata idan bawa bai yi sallah ba sai mu ce ba shi da kudura na yin sallah ba shi da istila'a na yin sallah idan bawa bai je aikin hajji ba sai mu ce ba shi da istila'a na aikin hajji kun fahimci wannan to ba haka abin yake ba kawai da zaran bawa yana da lafiya yana da hankali balagagge da shi sai lokacin sallah yayi sai mu ce wani je kai sallah saboda kana da ikon yin sallah ana duba istida'a ne qabla al-fi'l shi kuma istida'a ma al-fi'l shine Allah ya kaddara wa mutum ya samu ya aikata din kaga idan Allah ya kaddara wa mutum ya samu ya aikata to ya samu istida'a ma al-fi'l وليس العبد قادرا على ذلك بالقدرة المقابلة للفعل شي باوا باشر إيكو أكون ونن da iko wanda yake gwamuwa da fili. wannan iko wanda yake gwamuwa da fili, Allah ne yake ba da shi Allah ne yake ba mutum iko na yayi sallah din Allah ne yake ba mutum iko na yayi azumin amma Allah ya kan tambayi mutum ne kan yana da lafiya ya balaga yana da hankali ya ke yin ibada sai Allah ya ce masa me ya sanya baka yi sallah ba me ya sanya baka yi azumi ba me ya sanya baka yi kaza ba saboda Allah ya riga ya baka kayan aiki wanda za ka yi amfani da shi ka bauta ma Allah da shi tunda har baka yi amfani da shi ba Allah ta'ala zai tumace ka akan rashin yin aikin فإنه لا يكون إلا ما علم الله كونه وأراد كونه إيه فإنه لا يكون إلا ما علم الله كونه wa arada kaunahu domin lalle babu abin da zai kasance sai abin da Allah ya san zai kasance kuma Allah ya yi nufin abin ya kasance duk wani abin da kaga ya faru Allah ne Allah ya san zai faru kuma Allah shi ya yi nufin zai faru kenan abin ya faru ne da ainihin irada ta Allah da mashi'ansa fa innahu ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun domin lalle abin da Allah ya so shi zai kasance abinda Allah bai so ba ba zai kasance ba وكذلك قول الحواريين هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء هكذا مغانا حواريين صحابان النبي عيسى عليه السلام سوني حواريين سكما صحابان من ذا الله أنا كرم سو الصحابة سونا من ذا الله سونا الصحابة نا النبي عيسى سونا حواريون أنقالي Eh, annabi isa ya ce ya ayu allazina amanu kunu ansaran lahi kama qala isa ibn maryam lil hawariyin ya ku da kuke imani ku kasance masu taimakon addinin Allah kamar yadda annabi isa ya faɗa lil hawariyin ga sahabbansa zababbunsa yace musu man ansari ila wane ne zai taimake ni zuwa ga addinin Allah kenan annabi isa yana buƙatan wanda za su taimaka mai a yi da'awa an gani kaga da wannan kenan mutum ɗaya an ce an ce da baya ɗaukar jinka hannu ɗaya baya ɗaukar jinka dole sai ka sa hannu biyu ko hannaye da yawa mutum shi kaɗai ba zai iya yin da'awa ga baki ɗaya ba yana buƙatan mataimaka shi ya sanya annabi isa alaihi salam sai ce wa sahabbansa man ansari ila la wane ne zai taimake ni zuwa ga Allah qala na hawariyun nahnu ansarullah sai sahabbansa sa suka ce mu ne masu taimakon addinin Allah an gane wannan to kaga annabi Isa Allah ya taimake shi da hawariyun an gane annabi yana cewa ma min nabiyin ba azahullahu fi ummatin qabli illa kana lahu ashabun illa kana lahu hawariyun wa ashabun yaktaduna bi amrihi babu wani annabi da Allah ya taɓa turowa cikin al'ummansa ba sai ya kasance yana da sahabbai yana da kuma ko kuma yana da hawariyun da suke koyi da umarninsa kuma suke taimakon shi wajen yada da'awa kun to annabi isa alayhi salam ya ce wa hawariyun a lokacin da su hawariyun suka ce wa annabi isa suka ce me hal yastati'u rabbuka an yanzila alaina ma'idatan min as-sama an yunzila ko yanzila eh an yunzila na'am hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan min as-sama shin ka yana da iko ya sauka mana da kabaki na abinci daga sama ya sauka mana da dining table daga sama eh? a nan wajen ku duba wannan magana ka yana da iko ya saukan mana da ainihin kabaki daga sama wato teburin abinci eh, sabon annabi isa suka nema Kuna da wannan to yanzu sabon annabi isa suna inkari ne akan ikon allah allah ya ce allah yana gaya mana cewa inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle allah mai iko ne akan komai to sai gashi suna tambaya shin ka zai iya saukan mana da kabanki daga sama shin wani irin istida'a wani irin istida'a ne wannan suna nufin istida'a ne qabla fi'l kaga istida'a qabla fi'l yana nufin yana da karfin da zai iya yin haka yana da lafiyar da zai iya yin haka to idan har sahabban annabi Isa sun tambaye shi wannan ya hukuncin su eh ya hukunci mutumin da ya tambi ɗalibin ka ne ya ce shin Allah zai iya bani arziki Allah zai iya bani lafiya shin kai kana ganin Allah zai iya bani haihuwa Allah na da iko ya bani haihuwa ai wannan magana kai tsaye ridda ne ko duk mutumin da ya wannan tambaya ya yi ridda ai Allah bai iko ne akan komai to ce wai Allah zai iya bani haihuwa Allah zai iya bani lafiya Allah zai iya bani kuɗi ai Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir an gane Allah ta'ala fa'alu lima yurid Allah bai aikata abin da ya so ne babu abin da ya gagari Allah an gane ko to kenan gaba annabi Isa suna tambaya ne kan istida a qabla al-fi'l in haka ne sun yi ridda ko suna tambaya ne kan istida amma al-fi'l kaga idan suna tambaya kan istida amma al-fi'l ne suna nufin shin ka zai aikata hal yastadi rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama shin ka zai saukan mana da kabaki daga sama innama tafahamu an hari eh, kamar suna suna roƙon annabi Isa ne yayi ma Allah magana Allah zai sauka mana da kabaki ba suna suna suna suna tuhuma jiko Allah bane a nan wajen istida'a ne ma alfil shi yana tabbata ne bayan an aikata shi ubangiji zai aikata din innama istafahamu an hadhihi al kawai sun nemi fahimta ne gane da istida'a ma al-fi'l shin zai aikata din wa kadhalika zanna yunus allan naqdir alai haka nan zatan annabi yunus wa zannun in zahaba mugadiban fa zanna allan naqdir alai wato da annabi yunus bin matta lokacin da ya tafi ma'abocin kifi in lokacin da ya tafi yana fushi saboda mutanensa ya musu wa'azi ya musu wa'azi sun ji ya yi ƙoƙarin fahimtar da su tauhidi kullum yana musu wa'azi sai ƙara kangarewa suke yi to da ya riga ya fahimci cewa ba sa son gaskiya kullum ƙara kangarewa suke yi sai ya yi fushi da su da ya yi fushi sai ya yi hijira kafin ubangiji ya umarce shi da ya yi hijira an gani in zahaba ban. lokacin da ya tafi yana fushi fa na allan na kadira alai sai ya yi zakan ba za mu sami iko a gare shi ba shin annabi yunus ibn matta yana zakan allah ba shi da iko a tare da shi kabalar fi'in? kaga idan yana ganin cewa allah ba shi da karfin ikon da zai iya hukunta shi to kaga anan wajen wa iyaz billah an gani kaga wannan kalma ne mai hadari ya tauhidi wato ka tumci allah da iko ba zai yiwu annabin Allah ya zo ya ce yana ganin Allah ba shi da ikon ya mai kaza ba an gani ko mu da muke da karancin fahimta ma ba zai yiwu mu faɗi wannan magana ba lantana annabin Allah kashe menene ake nufi da wazan nun in zahaba mugadiban fa zanna Allah na kadira alai shi ma abokin kifi lokacin da ya tafi yana mai fushi saboda mutanensa sun ki yarda su saurari da awansa sai ya yi zaton ba za mu sami iko a gare shi ba na ke nufi sai ya yi zaton ba za mu zartar da iko a kan shi ba yana zaton ba za mu hukunta shi ba ba wai yana zaton ba mu da iko a kan shi ba in ya ce Allah ba shi da iko ya tumci Allah da rauni yana nufin in da'a ne ma'alfil yana zaton Allah ta'ala ba zai zartar da ikon shi a kan shi ba an gane wannan ko to kaga nan wajen ba wai Allah bai da ikon bane Allah ba zai zartar da iko akan shi ba ai kusira bil qudra ai an fassara wannan da istida'a ma al fi'l kama yuqalu lil rajuli hal taf'alu an hal taqdiru an taf'alu kaza kamar inda ake cewa mutum ga mutum shin kana da iko ka aikata kaza ka tambayi mutum ai hal taf'alu ai shin zaka aikata shi nan ba wai kana nufin iko ba ne, kana nufin aikatawan shi ne ikon wannan ya zama istida'a ne kenan eh kaga ya zama istida ma alfil dan shi sai an aikata ake cewa mutum ya yi kina da iko wa huwa mashhurun fi kalamin nas wannan ya shahara a cikin maganar mutane ولما اعتقدت القدرية أن الأولى أن الاستطاعة قبل الفعل a lokacin da su 'yan ƙadariya shi ce 'yan ƙadariya su ne mutanen da ke inkarin ƙaddara ba su yarda da ƙaddara ba a lokacin da 'yan ƙadariya suka kudurci annal ula cewa istida'a na farko wanne ne na farko shi ne istida'a qabla al-fi'l su yan qadariya suna ganin istida'a na farko kafiyatun fi husulil fi'l eh annal istida'a qabla al-fi'l ne annal istida'a qabla al-fi'l kenan kafiya su suna ganin istida'a qabla al-fi'l ya isa wajen samuwan aikin a su tunanin yan qadariya idan mutum yana da lafiya yana da ƙarfi yana da hankali to wannan ya wadatar ya samar da aikin ko Allah ya yarda ko bai yarda ba wannan shine fahimtar yan qadariya su kuma yan jabariya suka ce nabi ne sai ba wato shi din nan sai bawa ya aikata ake cewa bawa yana da iko to kuma wannan Allah ne yake ba da dama ga bawan ya aikata sai idan Allah ya kaddara mai zai aikata sa'annan ya zartar da wannan abin ya aikata kenan kaga istila a ma'alfi iko ne na Allah mutum zai iya yiwa yana da lafiya amma kaga ya kasa yin sallah kaga mutum yana da dukiya yana da hankali kuma ya balaga gashi nan amma kullum yana tunanin zuwa aikin hajji ya kasa zuwa saboda Allah ta'ala bai bashi ikon ba Allah bai cusa mai istila a alfil ba istila amma alfil Allah ne yake ba mutum iko Allah ne yake kaddara mishi ya aikata za ka iya ganin mutum da ido gulu-gulu amma Allah bai ba shi ikon gani ba zai gani ba za ka iya ganin mutum da harshe da baki in Allah bai ba shi ikon yin magana ba zai iya yin magana ba za ka iya ganin mutum da kunne in Allah bai ba shi ikon ji ba ba zai ji ba to haka nan za ka iya ganin mutum da lafiya da dukiya in Allah bai ba shi ikon zuwa aikin hajji ba zai kasa zuwa an gane wannan ko wa anna al-abda yahdithu mashi'atahu kuma wa annal abda yuhdisu mashi'atahu kuma su suna ganin wai bawa shi da yake farar da mashi'a ba Allah bane yake halittar mashi'a a gare shi kaga wannan magana ne mai hadari ja'alau su a wajen su bawa shi ke halittar aikin shi da kanshi Allah ta'ala ba shi da iko ya shiryar da bawa ko ya kasar da shi kaga wannan magana ne mai hadari su suna ganin annal abda yuhdisu mashi'atahu su yan kadariya lalle bawa shi ne wanda yake farar da ikonsa ja'alahu mustagniyan anil lahi hina al-fi'l yawa sai shi dan kadariya sai sanya bawa ya wadatu daga Allah wajen aiki a wajen aiki bawa baya bukatar Allah bai bukatar Allah ya shirya da shi ko ya fatar da shi bawa baya bukata ya ce ihdinas siratal mustaqim a gani yawa ku ahlus sunna ku ne za ku kuka yarda da wannan ayar cewa ya Allah ka shiryar da mu zuwa ga hanya mai tsakiya su a wajensu kai bawa kai ke shiryar da kanka zuwa ga hanya mai tsakiya Allah ba shi da iko akan wannan an gani mu da alu suna mun yarda Allah ne yake halittar aiki amma bawa ke yin aiki da abu kamar yadda Allah ke halittar kwayan ka amma kai ke gani da shi Allah ke halittar hancinka kai ke numfashi da shi Allah ke halittar bakinka kai ke magana da shi Allah ke halittar kunnan ka kai ke shi da shi to kazalika duk aikin da Allah ya halitta Allah ne mai halittawa amma mai yin aikin bawa ne yake yi hakikatan amma wannan aiki na bawa ba zai yiwu ba sai da mashi'a ta Allah Allah ta'ala shi ke bashi istida amma alfil an gani amma istida qabla alfil na bawa ne ya zama yana da lafiya yana da hankali yana da kaza da sauransu كما أن الجبرية لما لما اعتقدت أن الثانية موجبة للفعل كما يند للي سوء الجبرية لو كتن دست قدر شيء شيء وللي نبيو شيء كي وجبت دعيك أغاني نبينا شيء استلاء مع الفيل شيء يكي وجبت دعيك الله تعالى شيء كي بعد ونن داما وهي من غيري shi kuma wannan istida ma alfil daga wani wani wani Allah ne a wani bawa ne ra'auhu majburan ala al-fi'l eh su a wajen su daga wani bawa ne bawa ba shi da iko akan wannan Allah ta'ala shi ke bada shi su yanzu an jabariya su sun dauka istida'an nan Allah ne yake ba shi to sai suka gan shi majburan ala al suna ganin kamar an tilasta mai wajen yin aikin su a fahimtar su kenan su suna ganin bawa ba shi da wani iko kwata-kwata in kaga bawa ya aikata wani aiki Allah ne ya tilasta mai kamar yanzu wannan makullin yanzu daga ya motsa ni na tilasta sami na daga shi to haka bawa yake a wajen yan jabariya in ka ya yayi kasa ni na ajiye shi to shi ma bawa in ka ya yayi sallah Allah ne ya murda shi yayi sallah in ka ga bai yi ba Allah ne ya hana shi ana kiran su yan jabariya to suna ganin Allah yana tilasta ma bawa wajen yin aiki amma su ahlus sunna suka ce a'a Allah ta'ala shi ke halittar aiki amma bawa ke aiki hakikatan ba mai tilasta shi amma wannan aikin ba zai yi ba sai da mashi'a ta Allah yanzu ni ke gani amma ganin ba zai yi ba sai Allah ya zo yanzu wata ce ban labarin wata mata kawai tana zaune da mijinta lafiya lau haka kawai da ido ya fara ciwo ta daina gani kawai ga idan nan gulugulu amma ta daina gani an kai ta asibitin Najeriya kakaf idan ya gida dawowa sai zama to yanzu taimako ake nema ana zuwa fitar da ita waje don aje a gan menene ya faru hakanan babu wani rashin lafiya ba kuma idan ya dauki ya zama to matar shi ta daina gani to kaga wannan matar ta daina gani amma ga idan kaga ga ido in kaga mutum ya gani da ganin daman Allah ne abin zai yi yana yi wa kana da ido gulugulu Allah ya hana ganin kana da baki Allah ya hana magana kana da kunne Allah ya hana ka ji shi yasa muke neman taimako Allah ya bamu iko mu ringa ji Allah ya bamu lafiyar ido amma mun san muke muke gani da idan mu muke magana da baki amma muna roƙon Allah ya bamu lafiyar shi in bai bamu lafiyar shi ba sai rashin lafiya ya same mu ba za mu iya yin magana ba wa kilahuma qadawun qabil eh duk bangarori guda biyu da wanda suka yarda da istida'a qabla al-fi'l kawai su ne 'yan kadariya masu ganin kawai in an ce mutum na da iko shine ya zama yana da lafiya yana da kayan aiki kuma yana da hankali to wannan yana da istila a kabalar fi'il to shi kenan wannan ya wadatar da shi wajen ya shirya da kanshi ko ya batar da kanshi nan na biyu yan jabariya su ba su yarda da wannan istila a kabalar fi'il ba kawai bawa ana tilasta mai ne ya yi aiki kawai bawa sai idan ya aikata aiki ake cewa yana da insida in bai yi ba za a ce ba shi da iko an gane to duk wa'annan mazhabobi guda biyu kuskure ne kowanne ya ɗauki wani bangaren nasi ya bar wani sashi fa inna al-abda lahu mashi'atuhu domin lalle bawa yana da nashi mashi'a wa hiya tabi'atu li mashi'ati Allah eh bawa yana da ganin dama zaka mutum yake yau gaskiya na so shan kunu ne kai yau yau ina so ina son shan shan tea ne an gani yau ina ina sha'awar shan kayan marmari ne shi bawa shi karan kansa yana da mashi'a ga aikinsa yana da zaɓi akan aikinsa an gane wannan ko shi ne Allah ke cewa inna hadaina hu sabila in ma shakira wa in ma ka tura lalle mun shirya da shi hanya in ya ga dama ya gode ko ya ga dama ya Sau saboda haka shi bawa shi karan kansa yana da mashi'a amma mashi'an nan wajiya tabi ali mashi'atillah tana bin mashi'a ta Allah ne mashi'an bawa ba zai yi tasiri ba har sai mashi'an Allah ta zo tukuna kama zakara zalika fi uddati mawadi'in min kitabi fi iddati mawadi'in min kitabi kamar yadda ya ambaci wannan fi iddati mawadi a wurare masu yawa a cikin littafin a cikin littafin da Allah Allah ya ambaci wannan liman sha'a minkum ayyastaqi wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin liman sha amin kuma ayyar take wanda ya so daga cikin ku ya yi ya miƙe kan hanya kaga Allah ya ce wanda ya so daga cikin ku ya miƙe ashe bawa yana da iko ya miƙe kan hanya ba fi da sami akai ba bawa yana da nashi mashi'a din liman sha amin kuma an yastaqim ga wanda ya so daga cikin ku ya miƙe kan hanya sai Allah ya ce wa ma sha'una illa an sha Allah amma ba wannan mashi'a naku ba zai yi tasiri ba sai Allah ya so rabbul alamin ashe akwai mashi'a ta Allah akwai mashi'a ta bawa amma mashi'an bawa baya tasiri sai in na Allah ya zo akwai ikon Allah akwai ikon bawa ikon bawa Allah ne ya halice shi gare shi ikon baya tasiri sai in Allah ya zo فإذا كان الله قد جعل العبد مريدا مختارا شائيا إذا يزمن الله يا سن يباوى من إرادة يا سن يباوى آه majburan ko ina ne muktaran muridan muktaran idan ya zama to Allah ya sanya bawa mai irada bawa yana da irada sannan ko bawa yana da zabi bawa ya ga dama zai iya zaɓar alkhairi ko ya zaɓi sharri an gano wannan ko Allah ta'ala ya turo manzanni domin su tsayar ma mutane da hujja manzanni da suke yin wa'azi suna yin wa'azi su nuna mutane hanya ka zaɓi wannan hanya ko wannan hanya sai ka ga wasu sun zaɓi alkhairi wasu kuma sun zaɓi sharri wala kadi ba azna fi kulli ummati rasula an ibudu llaha wa istanibu tagut hakika mun a a wala kadi ba azna mun aiko a cikin kowace al'umma da manzo manzon nan yana cewa ku bauta ma Allah ku nisanci ɗagu. kaga da a ce bawa ba shi da iko da Allah ta'ala ba zai tsoro mai da manzo ba kawai Allah zai ringa tilasta ma wanda yake so ne yayi aikin alkhairi ya tilasta samun wanda yake so ya aikin sharri an gani ya dauki wanda ya gada ma ya wurga a wuta ya dauki wanda ya gada ma ya wurga a aljanna amma sai Allah ya turo manzo rusulan mubashirin wa munzirin li Allah ya kuna lin nas ala Allah hujja ba ga rusul manzanni masu albishir masu gargadi dan mutane kasu samu hujja akan Allah bayan manzanni sun tafi suke su ba turo musu da manzo ba su babu wanda ya musu wa'azi ya nuna musu hanya ashe bawa in an nuna mai hanya yana iya gane wannan hanya mai kyau ne kuma mara kyau an gane wannan ko to shi bawa a Allah ya sanya shi mai irada kuma yana da zaɓi sha'i'an sha'iyan kuma Allah bawa yana da mashi'a imtana an yi qala huwa majbubun maqhur kuma to da wannan ya hannu a ce bawan wai an tilasta mai arin jaye shi duk mutumin da yake da irada sannan kuma yana da zaɓi ya yi kaza ko kare ya yi kaza sannan kuma yana da mashi'a duk mutumin da yake da wannan sifa din ya hannu a cewa an tilasta mai ana cewa an tilasta ne ga abin da ba shi da irada ba shi da mashi'a ba shi da ainihin ikhtiyar an gani kamar wannan makullin yanzu in na wurgar da shi zai wurgu in na ɗauke shi zai ɗauku to wannan makullin ba shi da irada ba shi da mashi'a ba shi da ikhtiyar sai yadda aka yi da shi saboda ba shi da rai amma shi bawa fa mutum zai ji yana son ya yi kaza zai ji a jikin shi baya son ya yi kaza ashe bawa yana da irada ko bawa yana aikata abin da ya ga dama ne misali ma kaunihi qad ja'alahu murida duk da cewa Allah ya sanya shi mai irada wamtana an yakuna huwa alladhi ibtada'a li nafsihi al-mashi'a eh duk da cewa Allah ya sanya wa bawa irada to ya hannu ya zama to bawa shi ya kirkiro ira daga kanshi kuskuren mutazilawa yan kadariya sun ce bawa shi ya kirkiro irada da kanshi ba Allah bane an gani su ga kuskuren yan jabariya bawa ba shi da irada kwata-kwata bawa ba shi da mashi'a kwata-kwata in ji yan jabariya kawai Allah ne yake tilasta ya yayi aiki su kuma wa'annan bawa yana da cikakken mashi'a da cikakken irada Allah ba shi da ikon ya shirya da shi ko ya batar da shi wannan shine fahimtar yan kadariya su kuma yan jabariya Allah ne yake juya shi ya tilasta shi ya abin da yake so bawa ba shi da ikon kanshi su kuma ahli sunna bawa yana da iko bawa yana da zabi bawa yana da mashi'a amma mashi'an shi yana bin Allah ne sai idan Allah ya yarda sannan mashi'an shi ya aiki fa idza qila huwa majburun ala an yakhtar idan an ce shi bawan an tilasta mai ne akan ya zaba muddagun ila an sha. kuma an matsa mai da ya samu mashi'a an takura mai da ya ga dama fa hadha la nazira la wannan ba a taba samun shi ba a lugar larabci ba a san da irin wannan ba ce an tilasta wa mutum ya zaba ai an tilasta mai ya zaba kenan ai ba zaba ya ba kenan ba ra'ayin shi bane kenan ai eh وليس هو المفهوم من bil بالاضطرار ba shi bane abin da aka fahimta daga jabar wato tilas ga hakika ba wannan aka fahimta shi dabar kawai shi ne ya zama to mutum ba shi da iko ba shi da zaɓi kwata kawai wani ke juya shi yadda ya ga dama an gane wannan ko wala yabdigu ala zalika illa Allah babu wanda yake da iko akan wannan sai Allah ولهذا افترق القدرية والجبرية على طرفي Shi ya sanya 'yan قدرية da yan jabariya sun kaskashi biyu kishiyoyi da su tarfai na ki kashi guda biyu wanda suke kishiyoyi wayannan A 'yan ɗagariya, sun zare ma Allah iko sun ce Allah ba shi da iko ya shirya da bawa ko ya ɓatar da shi su kuma 'yan jabariya sun ce Allah shi ke da iko bawa sam sam bawa ba shi da iko kaga kishiyoyi ne suke nugu na farko suna ganin bawa shi ke da cikakken iko na shiryawa ko ɓatarwa su waye nan 'yan ƙadariya sannan na biyu suka ce a'a bawa ba shi da iko Allah ne yake da iko yin komai bawa ba shi da ikon shirye da kanshi ko fitar da kanshi an gane bawa ma Allah yana tilasta mai ne akan ya aikata aiki to idan Allah zai tilasta mai aikata aiki kuma zai turo manzanni abin ya zo kan wasan yara kenan an turo manzanni don su yi da'awa su nuna mutane ga hanya mai kyau ga mara kyau to sai kuma ya zama to zuwa manzannin bai da amfani ya zama kamar drama kawai an tilasta ma kai abu kuma wai an turo ma manzo kuma ya shiryar da kai ka zaɓa a mai kyau kuma da kyau ah, mutumin da ake tilasta mai ai baya buƙatar kuma a turo mai da wani manzo mai tilasta wa kawai sai ya tilasta kawai ya zaɓa ya tilasta ya tura shi inda yake so ya tura shi in yana so ya tura shi wuta ya ingiza shi ya aikin ya wuta in yana so ya tura shi aljanna ya tilasta shi ya aikin ya aljanna bai buƙatar sai an turo da manzo ballantana a turo da littafi balantana a ce mu zauna ma mu karanci addinin mu mu gane abu mai kyau da mara kyau duk ba bukatan wannan an gane saboda haka ahlus sunna suna da fahimta a na tsakiya akan wannan fahimtar tsakiya shine bawa yana da istida a qabla al-fi'l an gane Allah yakan bashi lafiya yakan bashi hankali yakan bashi tunani to nan za ka za ce yana da istida a qabla al-fi'l to amma wannan istida a qabla al-fi'l bawa ba zai iya zartar da shi ba har aiki ya tabbata sai da ikon Allah in Allah bai bashi iko ba zai yiwu ba kamar yadda Allah ya halicci baki ya bani bakin nan ba zai iya budewa yayi magana ba sai Allah ya so Allah ta'ala ya yi min ido wannan idan ba zai yi tasiri da dinga gani da shi ba sai Allah ya so an gane to kaga su ahlus sunna suna tsakiya aqidar suna nan tsakanin yan jabariya da yan qadariyya Sun fi yadda da istida qabla al-fi'l da kuma istida ma al-fi'l alu sunna sun ce guda biyun suna tafiya tare ne idan mutum yana da lafiya yana da iko yana da kaza lafiya sai mu ce yana da istida qabla al-fi'l idan ko mutum ya aikata sai mu ce ya samu istida ma al-fi'l wanda wannan yana yiwuwa ne da ikon Allah وكلاهما مصيب فيما أثبته دون ما نفع kowanne daga cikinsu ya dace cikin abin da ya tabbatar banda abin da ya kori kowanne abin da ya tabbatar daidai ne kuskuren shi ne abin da ya kori yan tsadariya sun yarda da istila a kabalar fi'il amma sun kore mai sun ce Allah ba shi da iko ya shirya da shi ko ya da shi sun kore istila a ma'al fi'il sun yi kuskure a nan wajen sannan yan jabariya sun tabbatar da istila a ma'al fi'il cewa sai bawa ya aikata ake cewa yana da iko amma sun ce wato sun kore istida qabla al-fi'l sun ce wannan bai da tasiri gaba daya kawai bawa ana tilasta mai ne akan yayi aiki kaga kowanne ya dauki wani bangaren adilla ahlus sunna suka ce duk guda biyun gaba daya suna da tasiri al-istida qabla al-fi'l da kuma istida'a ma al-fi'l وابن الخطيب ونحوه من الجبرية wato ibn al-khatib da kuma makamancin sa daga cikin yan jabariya yaz'amuna anna al-ilma bi istiqrar Bifti bibtiqari rujhani fi irin ab ala sarki wato su suna rayawa annal ilma lalle sanin bifti bibtiqari rujhani fi irin ab sanin buƙatuwan rinjayen aikin bawa ala sanin bukatuwan rinjayen aikin bawa ala sarki akan barin shi ila muraddihin min ghayri al-abd daruri wato buƙatuwan sa zuwa ga muraddi zuwa ga mai rinjayarwan min gairin abu wanda ba bawa ba da dole ne abin nufi a nan wajen shi ibn khalif da ire-irensa daga cikin 'yan jabariya masu ganin bawa samson ba shi da iko suna rayawa lalle bukatuwan lalle sanin sanin bukatuwan rinjayen da aikin bawa akan barin shi yanzu misali wannan makullin wato in mun ga makullin nan kaga makullin nan yana nan yin aiki ko barin aiki abuwa ne guda biyu yin aiki halitta ne barin aikin ma halitta ne to in ɗaya ya rinjayi ɗaya in ɗaya ya rinjayi ɗaya to ana buƙata wane dole a samu wanda ya rinjayar da shi yanzu wannan makullin da ya tsaya haka in makullin ya tsaya cik ya ki motsi akwai wanda ya tsaye da shi in makullin kuma ya motsa akwai wanda ya motsar da shi dole ne ɗaya ya rinjayi ɗaya in ma ya zama to mutum ya natsu akwai wanda ya nazar da shi din ko ya zama to mutum ya yi motsi akwai wanda ya motsar da shi to su suna ganin dole ne a samu wanda zai rinjayar da ɗaya daga cikin wannan wanda ba bawa ba ba bawa ba ne ya yi wannan in kaga bawa ya bi musulunci ya yi biyayya ga Allah akwai wanda ya tilar sabai ya yi biyayya in kaga bawa ya yi ɗa'a? akwai wanda ya tilar sabai ya yi ɗa'a? ba bawa ba ne ya yi wannan abu an gane shi ne ma'anin wannan suna wai lallai sanin buƙatuwan rujahani fi'il al abd ala barki rinjayar da aikin bawa akan barin aikin kaga akwai akwai aikata aiki akwai barin aiki to rinjayar da aikatawa akan barin an gane yana buƙatuwa ila murajihin yattaqiru ila murajihin yana buƙatar mai rinjayarwa in kaga in an yi haka yanzu ni ne na rinjayar da wannan akan wancan kaga yana buƙata na shi wannan makullin yana buƙata na wajen in tura shi wani waje ko in tsaye da shi a waje ɗaya dole yana buƙatar mai rinjayar da bangare guda ɗaya min gairin abu wanda ba bawan ba su suna ganin kenan bawan tilasta ne ake yi ba shi bane ne yake yin abu dole in kaga bawa ya ƙi yin musulunci kaga ya bar aiki kenan to akwai wanda ya tilar same ya ƙi in kaga ya aikata akwai wanda ya tilar same ya aikata ba bawan bane ba ra'ayin bawan bane wannan shi ne fahimtar yan jabariya li'annal mumkin min gairin abu wanda ba ba sun ce garuri sun ce dole ne mutum ya yarda da wannan cewa bawa an tilasta mai ne wajen aiki ba shi da ikon kanshi an gane لأن الممكن المتفاوت طرفين لا يترجح أحد طرفيه على الآخر أي domin halitta wanda yake da wato daidaituwar bangare guda biyu da yi da bari wanda ya karfi da yi da bari yin aiki ko barin aiki kaga su ne bangare guda biyu to su a wajen su da yin aiki da barin aiki karfin su daya in ga ɗaya ya rinjayi daya to lallai akwai wanda ya rinjayi da shi ne mutum ya ƙin ƙin yin sallah da yin sallah karfin su daya to suna tsaye ne kan kan haka to in kaga an yi sallah kaga yin sallah ya rinjayi rashin yi ko an ƙi rashin yin ya yi din to lalle yana buƙatar mai rinjayarwa wanda ba bawa ba wai dole ne a yadda da haka in ji su yan jabariya yawa bawan ba shi ne ya rinjayar da yin akan rashin yi ba Allah ne ya samun shi ya yi wannan abin in ji su a zuwa fahimtar kawai ta abin da Allah ya yi tura shi Allah in kaga ya ba wani magana ma ɗan. Allah ne ya tilasta shi ya bi shaidan din in yi biyayya ga Allah Allah ne ya tilasta shi ya biyayya ga Allah kawai shi bawa ba shi da wani iko bai ma san yana yi ba kaga in wannan ne bawa bai cancanci a yabe shi ko a soke shi ba in dai bawa ya zama to bai ma san yana yi ba kawai ana juya shi ne kawai kamar yadda ake juya masa ko yadda ake juya tsincen ake juya tsire in ana gasa shi misali to kaga bawa bai cancanci a yabe shi ko a soke shi ba bai cancanci a kira shi mai imani ko kafiri ba bai cancanci a kira shi fasiki ko mumini ba tun ba bayan kanshi ne. abinda mutum bai ma san yana aikata bai ma cikin hayyacinsa a yau za a yabe shi ko a zarge shi amma Allah kuma yana cewa innal ladzina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdaus nuzula lalle wa inda suka yi imani su kai imani imanin ba wa amilu salihati kuma sun kai aiki mai kyau to ya kasance suna da aljannan firdaus shine masaukin su khalidina fiha suna masu dawama a cikin ta la yabghuna fiha jiwala ba sa buƙatar wani canji a cikin ta la yabghuna fiha la yabghuna anha jiwala an gani la yabghuna anha jiwala ba sa buƙatar canji ba sa buƙatar musanya a gare shi an gani Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu dukulu fi silmi kafa ya ku wanda kuka imani ku shiga cikin musulunci gaba daya su waye masu shiga musulunci bayi a ga ashe bawa shi da kanshi yake zaben ya shiga ko yake shiga in ya ga dama ya shiga musulunci in ya ga dama ya ki an gani liman sha'a minkum an yastaqim wanda ya so daga cikin ku ya miƙe kan hanya ashe bawa shi ke ganin dama ya miƙe in ya ga dama ya ki miƙewa shi ya sanya ya cancanci yabo ko zargi da ba shi da wannan bangaren da zai zama to kenan kawai bawa kawai a ba shi da wani iko na yin aiki bai cancanci a ce ka ya burge ba kai wani gaskiya yana da kokarin ibada ai ba shi bane yake da kokarin da an sami mishi ne kuma ka ga nusus na nuna mana ana yaban mutum yana da kokari ana yaban wani yana da haƙuri ana yaban wani kafiri ne ya ƙiya musulunta ana sukan shi tukar ashe bawa shi ne yake zaben alkhairi ko sharri amma Allah ke kaddara wannan abun baya faruwa sai da mashi'a ta Allah la yataghaddahu ahadu tarafayhi ala al-akhar cewa ɗaya daga cikin bangarori guda biyu na yi da bari baya rinjayen ɗaya bangaren illa bi murafihim ma sai da mai rinjayarwa in kaga ɗaya bangare ya rinjayi ɗaya bangare yi ya rinjayi bari ko bari ya rinjayi to akwai murajjihin su a wajen su murajjihin din shine Allah Allah shine mai rin jayarwa. kawai shi bawa baya cikin hayyacin shi sai yanda aka yi da shi wakilal qawlayn sahih wato dole ne akwai mai rin jayarwa. duk manganun guda biyu sun inganta amma kuskuren shine a ce bawa ba shi da nashi bawa ba shi da nashi bangaren ولكن دعوى استلزام أحدهما نفي الآخر ليس دعوى لزم إن أن لزم تبدأ يدول أقول يا بإن كنت ما أغاني إن كذا باوا ينا da lafiya yana da ikon da zai yi aiki amma wannan aiki ba zai yiwu ba sai in Allah ya so kaga duk bangarori guda biyu suna aiki alizim ta da cewa wai in an kore daya in an tabbatar da ɗaya dole a kore daya wannan shi da kuskuren dole ne ka yarda da istida a qabla al-fi'l kuma ka yarda da istida a ma al-fi'l an gane fa inna al-abd muhdath li af'alihi kasibullah fa inna al-abd muhdath li af'alihi domin lalle bawa shi ke farar da aikinsa bawa shine mai yin sallah shine mai yin azumi shine mai yin zakka bawa shi ke gina masallaci sannan bawa shine mai yin kafirci bawa shine mazinaci bawa shine farawo bawa shine dan kidnapper duk bawa ne shi ke yi shi ya sanya ake yaban shi in ya yi abu mai kyau ake zargin shi in yayi abu mara kyau kasibullah bawa shi ne mai gwagwarmaya ya aikata ka wa idas al-ihdath muftaqihun ila muhaddithin shi ma wannan farar wanda bawan yayi yana buƙatar mai fararwa kuma kuma gaba wannan aiki na bawa yana buƙatar wanda zai farar da shi wanda zai halice shi fal abdu fa'ilun sani'un muhdi. shi bawa mai aikatawa ne mai sana'antawa an gane mai kirkiro abubuwa wa kaunihi fa'ilan sani'an muhdithan kasance shi mai aikatawa mai sana'antawa mai fararwa da an lam yakun bayan da bai bayan da bai kasance ba la budda lahu min fa'il shi ma wannan yana bukatar mai aikatawa kama kala bawa ne mai gani kuma wannan ganin nashi na bukatar mai halittar ganin bawa ne mai magana wannan maganar nashi na bukatar wanda zai halicci maganar nashi shi yake magana amma Allah ya halicci maganar nashi ai ko kama qala liman sha'a minkum an yastaqim kamar yadda Allah yake cewa wanda ya zo daga cikin ku ya miƙe kan hanya kaga ya miƙe kan hanya wace miƙewa kan hanya in ya zo ashe bawa yana da mashi'a na miƙewa kan hanya ko rashin miƙewa amma sai ce mai fa'iza sha'al istiqamata saga saga mustaqima idan bawa ya so istiqama in ya so miƙewa kan hanya ya zama miƙaƙe in dai ya so miƙewa ya zama miƙaƙe ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إلا الله رب, العالمين سيتي بزاف صوبة سين الله يسو mashi'anku ba zai tasiri ba sai Allah ya so kamar yadda mutum ganin shi ba zai tasiri ba sai Allah ya so ya gani maganan ka ba zai tasiri ba sai Allah ya so ka yi magana kafar ka ba zai iya tafiya ba sai Allah ya so ka yi tafiya ubangijin talikai an gano wannan ko نعم فما علم بالاضطرار فما نعم lokaci في to masha Allah الله shi ne karatu mafi wuya a cikin karatu suna tawilin sun tun daga ayoyi da yawa wani ka tabbatar da cewa bawa yana da zaɓi sun ce wai ana jingina aiki zuwa ga bawa ne majazan ba hakikatan ba ana kira shi mai imani ne Majal. amma hakikani ba shi ke yi ba su suna tawilin wannan matsayin Majal. Allah ne yake aikata komai so da in ka matsa ma in ka matsa ma mazhaban su yana kaiwa kamar ma ba bawa ba bawa komai Allah ne kawai hatta kai bawa ka duba ka matsa matsa matsa kai Allah ne tunda wannan ganin da kake ba kai ke gani ba ba numfashin da kake ba kai ke yi to in ka matsa komai Allah ke yi to in kan matsa tunanin ka yi zirfi kai kanka Allah ne a gane aqidan yana kai mutum zuwa ga wahdatul wujud da masu hulul akidan yana da hadari akidan jabar in ya in yayi zirfi sosai zai koma al-abdu rabbun war rabbu abdun ya laita shi'ri mamin mukallaf mutum zai rube ma bawa ubangiji ne ubangiji ma bawa ne ya kai can ilimi na wane ne mukallaf an kasa ganewa an gane na'am aw ya ta'akhkhar liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar wanda yazo daga cikin ya kara gaba wato ya ci gaba da yin aikin alkhairi ko ya koyi ja baya biya rage nashi kaga ya nuna bawa yana da ikon ya dage da aiki ko yana da ikon ya ki ya yi ya ki نعم shi ke za kai to ai ya tauhidi ba a bayani shi da kyau to dole mutane za su fada cikin wancan akida ko wancan amma ga mutane sun zama yan jabariya ko zama to yan kadariya amma mutumin da yake ya fahimci addinin da kyau kaga zai aiki da duk guda biyun gaba daya cewa istida'a kala biyu ne akwai istida'a qabla al-fi'l akwai istida'a ma al-fi'l kuma kowanne daga cikin su yana da tasirin shi ba wai ka dauki guda daya daukan guda ɗaya bata ne kaga wannan insha Allah shi ya bambanta ka daga ɗan jabari ɗan kadariya shi ɗan kadariya kawai zan ce zan aikata abu ne kawai yau kawai in ka ban aikata ba kawai san raina ne eh su ba sa ganin wai Allah zai iya kaddara ba kasa yi zan yi sa zan zai yi wani sa kaina zan zan an jima zan yi tafiya wani abu zai iya zuwa Allah ya kaddara ya sanya wani abu wanda tafiyan ba zai yiwu ba Washe kenan zan zan yi tafiya gobe insha Allah in Allah ya so gobe zan yi tafiya shikenan kaga ka sanya mashi'a ka kai aiki da guda biyu istida qabla da istida ma alfi'il gaba daya eh. eh za ki aida ya tunda in insha Allah bai niyan aikatawa bane kaga wannan ba gaskiya bane ana so ne komai ka dinga gane cewa yana yiwuwa ne da karfin Allah duk da kai kana da iko kana da lafiya to wannan lafiyar naka Allah na iya kwace maka shi in kana ganin to ai ina da hankali yanzu ina da lafiya ina da kuɗi sai na je aikin hajji wallahi sai Allah ya kwace ma kuɗin sai ba aikin hajji bai yiwu ba shi yasa komai sai an nemi taimako da Allah sannan ya yi eh alaikum salam ya goma sun kira mata yayin da ke wanda ke

lima ya karu hula rabbi fa fi'ili kulluhu da'atu na wahi gari ina sarrafuwa da abinda ubangiji na ya zaɓa mu aiki na ji da'a ne ya wahi gari yana sarrafuwa da abinda ubangijinsa ya zaɓa masa in ka ga ya yi zina wa ya sarrafa shi ya yi zina in ya sha giya wa ya sarrafa shi ya sha giya in kaga yi caca ya yi yayi wa ya sarrafa shi in ya yi aikin alkhairi wa ya sarrafa shi tunda dai ba yin kan kanshi bane tilasta shi aka yi sai ce fa fi'ili kulluhu da'atu to aiki na biya zan biyayya kenan ga Allah saboda Allah ne ya ce ka yi kuma ya tilasta mun na yi Allah ya ce bari ya tilasta mun na bari ashe duk wa kai wa biyayya duka saka kafiri Allah yake wa biyayya musulmi ma Allah yake wa biyayya sai Allah ne ya tilasta wa kafiri yayi kafirci Allah ya tilasta wa mu'mini yayi imani ashe nan kafirin da kaga yayi kafirci biyayya yayi ga Allah a gane musulmin da kaga yayi musulunci biyayya yayi ga Allah dukkan su gaba daya sun yi biyayya ne ga Allah ashe dukkan su yan aljanna ne to wannan zai kai mu zuwa ga wahadatul adyan cewa addini gaba daya su ɗaya ne kawai hanyar saduwa ga Allah ne ya bambanta in za ka je Saudiya zai iya yiwa akwai hanyoyin zuwa Saudiya kala kala amma duk Saudiya aka nufa to shi ma akwai hanyoyin shiga aljanna duk wannan addinai daga gani addinin kirista addinin yahudanci addinin buza addinin bautan gunki hanyoyi ne na saduwa zuwa ga Allah inji wa'annan mutane ji yan fil wujud to saboda haka hanyoyin saduwa zuwa ga dai kawai hanyar da ya bambanta amma duk abu ɗaya aka nufa saboda haka a daina kyaman mutum da yana bautan gunki haka ke cewa a ashe kenan Allah da ya turo manzanni cewa wala karfa azna fi kulli ummatin rasula ani ibudullah wasu istanibu tagut bai da amfani irin gwagwarmayin da aka yi tsakanin su annabi nuhu da kafirin zamanin sa duk ba amfani gwagwarmayin da aka yi haka kafirin maka suka kori annabi daga daga makka kuma ka dauki ah, fahimta yan hakika bai da amfani manzo ya zo ya kawo da awan tauhidi kuma suka ja da shi to wai da awan tauhidin da shirkan gaba ɗaya duk Allah ake biyayya kowa kada kowa ya yi inkari ga wani laƙar kuntu min qabl ukiru sahibi idza lam yakun dini ila dini hidani na kasance da ina kyaman abokina in ya zama to addini na bai yi kusa da addinin shi ba shi yana bautan gunki ni kuma ina musulunci sai in ta kyaman shi amma daga baya fa fa azba qalbi qabilan kulli halati sai zama to zuciya na yanzu ya wayi gari yana karban duk halin da ya samu kanshi in naje garin in naje garin Rum wa iyaz sai koma Kirista in je garin yan shi'a ya zama yan shi'a in je garin iran ya koma masu ya koma yan shi'a in ya je garuruwan da ake bautan wuta ya koma bautan wuta duk halin da ya samu kanshi kawai haka yake karba ba wani magana ya ce wani lokaci ka gashi da tulun giya ya ce wani lokaci ka gashi yana rawa da yan mata duk daidai ne ba kuskure a ciki kawai hanyar saduwa ga Allah ne bambanta amma duk Allah aka nufa an gane wannan idan mutum ya yi zurfi a cikin wannan dariƙa zai rabu da musulunci ne gaba daya zai koma komai ya halatta a nan ne komai ke halatta sai ga shan giya ya halatta zina ya halatta caca ya halatta sai su yi wasa da kwakwalwa ka zama duka rikice gaba daya fa iya zubilla na eh lo sha'a wa qala allazina ashraku lo sha'a Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay sai wannan abin da muka yi da Allah bai gana ma ma da ba mu yi shirka ba da mu da ubanninmu kuma da ba mu haramta wani abu ba kawai wannan shirkan da muka yi ganin daman Allah ne kenan Allah yana son abu sai Allah ya ce kazalika kazaba allazina kazalika kazaba allazina min qablihim hatta zaqu ba'sana qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana haka nan waɗanda suka zo gabanin su suka karyata. ko kuma kazaba suka yi karya, har suka ɗanɗana azaban sai Allah ce shin kuna da wani ilimi ne a wajen ku da ya tabbata muku da wannan aƙida na jabar ku fitar mana da shi in ya una illa zuwan wa in hum illa yakhrusun suna ba komai suke bi ba face zato kuma su ba wani abu suke face suna shaci faɗi ne na wannan aƙida nan su ta da gome ito eh, yake nufi da wannan da ka tambaye ka su da kai magana tun mutum ya magana shi da ya magana ka ce ne kake nufi da talika ko ta Ba san mai ka nufi da shi ba wa insha Allah sai wani tambaye ka ta'alikan ne ko me ko ta ta'alikan ne ko ta hakikan ka ce me kake nufi da ta'alikan ko ta hakikan ta'alikan fa shin ka rataya abin ne da mashi'a ta Allah ko kuma ka tabbatar da haka ne shi ne نعم kada sai ce ku yi aiki suwa su yi aiki jiran kaga bawa shi za ka ce makaddara yana da sarƙaƙiya shi bawan Allah ya san manzo Allah ya tabbatar bayi suna yin abin da aiki da kansu imal fa kullu bi yasaru bima kulika lahu har abun akwai san ajiya a cikin shi amma dai lalle mu muna aiki to amma ya za mu yi iya rarrabe tsakanin aikin mu da na Allah abu ne wuya shi za ka ce imani da kaddara al'arki shi kaddara wani zuri ne na Allah amma lalle fa bawa yana yin aiki amma yaya aiki yake ya za mu yi iya rabin nashi da na Allah a'a mu yadda bawa na aiki amma aikin ba zai yi ba sai Allah ya so amma shi ba wanda kan yake shi ne hikimar da yasa Allah yake ba da lada ko azaba an gane wa alaikum salam in sha Allah kuma sunan Allah yake wasa da shi haka in sha Allah kai in sha Allah فقال لها بيه إن شاء الله يقول يو إن شاء الله إن الكلمة شو مي ميموني بذات يرنجا بمن طبعا أجين أجين إن شاء الله وده. أي ما إن الله يعيد أجيني معنى إن شاء الله إيه وعليكم السلام wa shawara ake bara ga masu babur idan mutum ya zo lafi nan wajen ana karatu ya ringa kashe ainihin babur din sa'annan sai ya turo shi ya shigo ciki da shi domin karan mashin din yana shiga cikin karatun eh. ai ba a kafa hujja da kaddara wajen saban Allah nan gaba za mu yi bayani shi a cikin tauri haramun ne kana saban Allah ka shafa Allah ya kaddara ma an gane magabatan ba sa yin haka kuma mutum ya ga yana saban Allah kawai ya zargi kanshi akan saban Allah kuma ya zauri ya tuba idan ka kaba hujja da kaddara to ya nuna ba za ka tuba ba kenan tun da dai Allah ne ya sa ma to Allah ne zai cire maka nan kaga baka da niyyar ka bari eh kuskure ne wannan tunanin Allah shi nake mu to subhanakallah to za a zagaya a nemi taimako yadda aka saba yau taimako ne na tafsir